a wani taron gaggawa da uwar kungiyar ta gudanar a birnin lagos a jiya ta ce ko da yake tana goyon bayan matakin gwamnati na dawo da darajar naira amma kuma wasu matakan babban bankin tarayyar najeriya cbn na saka tsoro a zuciyar masu mu'amala da kudaden kasashen waje da kuma bude sabon kofar sace bayanan asiri na masu ajiya da kuma mu'amala da kudaden kasashen ketare alhaji aminu gwadabe shine shugaban kungiyar masu saye da sayarwa na kudaden kasashen ketare a najeriya sati biyu zuwa sati uku da suka wuce akwai abubuwa da yawa da ita banbankin najeriya ta zartar da ya shafi bankuna da ya shafi 'yan canji da ya shafi 'yan kasuwa sannan kuma abin da ya shafi kamar mu 'yan canji akwai sakula da aka fitar wanda ake kira ta bvn wannan an cewa kowane dan biyu da change kafin ya sayi da kayansa sai ya karbi bancin passport da zai karba da visa da ticket na nuna zai yi tafiya kuma sai ya karbi wannan bvn number saboda shi harka na bbn abu ne da yake farko ne a duniya ma ba a najeriya ba so kaga abu ne da yake bukatan a faɗakawa ga su 'yan najeriya ga kuma membobinmu so yana cikin abin da muke yi tun da cbn ta ita babban bankin najeriya ta fito da cewa tana bukatan mu da mu bi wannan doka cewa kafin mu sai mu kowane kwastoma zai shigo cikin shagunanmu mu ya nemi wannan kaya da muke sayarwa bancin takardun da muke karba na passport ticket visa an muna karin bvn din nan to abun ya daure ma yawancin membobinmu kai sosai da sosai to koya masu mu'amala da 'yan canjin suka ji game da wannan doka da ke neman bayanan lambar sirri na bvn domin hada-hadar kudaden kasashen ketare mr autawe esa wani mai mu'amala da kudaden na kasashen waje ne in respect to the current policies of government which has to do with bvn we all know that uh, bvn is a bank verification number so with this policy we don't know and our problem is that all these fraudsters there was even a report that a, a fraudster defraud bank customer with BVN number. Ya ce game da wannan mataki na amfani da BVN akwai gyara ta bangaren babban bankin Najeriya ko yanzu akwai rahotanni da muka samu da ke cewa 'yan 49 na sace lambar banki na bbn na masu ajiya a sakamakon wannan mataki da babban bankin ta ɗauka don haka akwai rashin tsaro tattare da shi Da kowane mataki 'yan kungiyar ke so gwamnati ta ɗauka ga dai alhaji aminu gwadabe na ɗaya dai mun ga gama ita babban bankin central bank na najeriya cewa an ba mu lokacin da yake baya da yawa don an ce mu fara yin shi a cikin sati biyu mu a ganin mu zai zama kamar an muna adalci ba amma muna duban lokacin in ka manta ba lokacin da aka yi magana miliyan 35 haka aka ba mu sati biyu wasu kuma an ba su ya kai shekara daya shekara biyu sannan ba ba training baban ya jibrin murai amurka daga lagos a nigeria